salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man yatada bi wa sunnati wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم ويالف وصحبه قد كفروا عنه نفسه أن الأكل منع wato malik da kuma ɗalibansa karkada sun yanke hukunci wato alhumu da gare su nasi da nasi da gare su cewa mana cewa ci sun hana sun ci wannan dabba ne wanda aka yi mai yake magana wanda ba yanke makogwaro ba ko ya yanke hukunci an da akala mana lallai ci su sun hana wa in ya koro hugu fi sauri wa jihazar zaba idan fil asali idan ya kasance dawo wacce da gaggawa ne da gaggawa ya dawo wa a jihazar asali ya girgira ainihin azaba yankan ya sauri ya dawo ya girgira an gane ku izan fil asali da sauri ya yi sauri ya kirkira da gaggawa bai ɓata lokaci ba ابن حبيب يزرع الأكل ولا تؤنون حرام يتلى ابن حبيب yana halatta a yana halatta ci shi kuma ya ce haramun yutla haramun ake karantawa kaga ne duk da ɗalibai ne na malik ibn habib wa malik ne ya ce a wato kada a ci inda ya riga daga ko da an mayar da gaggawa to kada a ci eh, shi sanun shi a shi kashi wanda ibrahim ya ce za a ci sanun ya ce haramun eh. in yakun rafu yadaini al uzuri wa mustaba uzraddu rasil asadi wato in ya kasance wato daga hannaye uzuri ya sa aka daga hannu wato ana cikin yankan sai uzuri ya sa aka daga hannu haka kama a ce wani susa ko wani ciwo haka bai sa ya zo ne daga hannun shi Ba mustabahu radduha musta ba hun ne a mayar da habi ne a mayar da ita ko halal ne kai halal ne a mayar da ita fil asari kamar yadda ya zo cikin asari asari a cikin littafin su na mudawwala Ba kun bi la wa la takhaf kara wa in yakuna ma al yalil kai hukunci da wannan kada ka ji tsoron inkari wa in ya yakun rafa'ul yadi dirara idan ko daga hannu ya zama na lalura ne kai hukunci da wannan in daga hannu ya zama daga hannu ne na lalura da ba za a ci ba بسم الله الرحمن الرحيم نعم إحرام ميقات فضل الحليفة لطيبة للشام ومسجد الجوفة نعم وتحرم أميقاتي شما ركني ne a yi harama a miƙaci to zulhulaifa lidai wato zulhulaifa ga mutanen madina lisham wa misra mutanen sham da misra za su yi harama ne a ina a juba ƙwarar miladdin za su irkin lil iran yalam namul yaman aki hawa fat wato ƙarnin manazil ga mutanen dajat mutanen dajat za su yi harama ƙarnin manazil irkin lil iran sannan za su irkin ga mutanen iraki yalamlam ga mutanen yaman mutanen yaman za su yi harama a yalamlam da kuma wanda suke zuwa daga sassanin duniya masu zuwa daga sassanin duniya wannan gefe-gefen wajen su za su yi tare da su تجرد من المخيط تلبية والحلق مع رمي الجمال توفية sannan tsaraituwa daga dukkan kaya a tsaraitu daga kaya dinkaci kana sa kaya dinkaci duk kayan da allura ya abin nan a dinkace shi ana sa tufafi ne plane wanda babu matsala cikin shi talbiya sannan labbaika ka shi ma wal harbu ma